الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta litinin muna sha biyu ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna uku ga watan hudu shekara ta 2023 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan kuma Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na zamzam da ke hotoro a ba ku manta ba muna farko farkon suratu radi a jiya mun tsaya kan aya ta goma sha ɗaya ta tara ko yau za mu tashi aya ta goma na'am بسم الله الرحمن الرحيم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معذبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله na'am Allah malaukaki yace sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wato daidai ne a wurin Allah a ilimin Allah daidai ne gare ku wato a wurin Allah man asarra alqawla wanda ya sirranta zance daga cikin ku ya ɓoye shi bai ma faɗe shi ba wa man jahara bihi da wanda ya bayyana shi to duka sawa'un daidai ne a wurin Allah ilimin Allah yadda kai za ka yi zance a fili mu ji musan ka yi zance da kuma wanda ka ɓoye ba ka furta ba to shi Allah ji ya sani da wanda ka ɓoye da wanda ka furta duka ya sai shi wato Allah yana so ya gaya mana kewayewar iliminsa da iliminsa wanda ya bambanta na na bayansa kenan Allah ya san abin da duk bawa yake wanda ya ɓoye da wanda ya bayyana wa man huwa mustaqfin bil laili wa saribun bin nahar haka nan Allah ya san wanda ya koye da daddare cikin duhun dare wa saribun bin nahari da kuma wanda ya bayyana cikin wuni ke abin da ya da rana da wanda ya cikin dare cikin duhu duka dai Allah ya san wannan abin ba abin da ke koyan masa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfi shi bawa yana da wato masu gadinsa wanda suke gaba gare shi da baya gare shi ya fazo na homin amrillah wanda suke kiyaye shi da umarnin Allah Allah ke masu umarnin su kula da shi inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin lalle Allah baya canza ma wani abu da mutane suke ciki na ni'ima da jin daɗi ya kawar da ita hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in su sun canza da kansu sai in su suka canza to sai Allah ya canza masu kenan wai za a rada Allah bi qaumin su'an idan Allah ya nufi wasu mutane da wata azaba fala maradda lahu ba wanda ya sai mayar da wannan azabar ya ce ba za ta same su ba wacce Allah ya kaddara masu wa ma min dunihi min walin sannan kuma har wa yau ba su da wani majibinci mai kariya gare su in ba shi Allah ba wannan sura kun tana cike da tauhidi abinda ke nuna mana wato ainihin Allah sanin Allah da sanin sifofinsa daga cikin abinda ake so mu fahimta ilimin Allah ya kewaye dukkan halittunsa wa'un abinda su halittun suke sun bayyana shi ne ko sun ɓoye shi to a wurin Allah duka daidai ne kamar yadda can cikin suratun nan wato cikin suratun ɗaha Allah ya ce wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan wato ka bayyana ƙauli zance kenan magana ka ka bayyana ta to shi Allah fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya san abinda ma ka sirranta baka furta ba baka bayyana ba wa akhfa da kuma wanda ka ɓoye shi wanda ka sirranta da wanda ka ɓoye da wanda ma baka furta ba duka Allah ya sani to ina ga kuma wanda ka riga ka bayyana shi wa ya'lamu ma tuquna wa ma tulinun cikin suratul naml Allah yace wato ya'lamu ma tuquna yana sanin abin da kuke koyewa wa ma tulinuna da abin da kuke bayyanawa wannan duk ana so ana mana ilimin Allah ya kewaye da mu yana jin abin da muke faɗi yana sane da shi yana da kuma iko a kanmu wannan siffofin ne na Allah in ka san su sani na haƙiƙa to sai ka sami tsoron Allah sai ka ji tsoron saba masa inda ka san yana jin ka kaga ba za ka wata magana ba ka ce ai bai ji ka ba domin kila in ka shiga ɗaki ka kulle za ka faɗi magana da mutane ba za su ji ka ba to shi Allah kafin ma ka furta maganar wanda ka ƙulla a cikin zuciyarka Allah ya san da ita Ka wacce ka ta to wanda yake da wannan ilimin ya kamata ka ji tsoronsa shine Allah Aisha uwar mumine Allah ya ƙara mata yarda tana ba da labari dangane da wato jin Allah dangane da yadda yake jin sautuka yake jin sautin halittunsa lokacin da wacce ta zo tana ja'in ja da manzo a kan ta kawo ƙarin mijinta abin da ya mata na rashin daidai a lokacin ba hukunci bai sauka ba ta faɗa annabi ya faɗi shi ne aisha uwar mumine take cewa a wannan hadisin laqad ja'atil mujadalatu tashtaki zawjaha ila rasulillah wannan da take ja da manzo ta zo tana kawo ƙarin mijinta wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce wa ana fi jambil baiti ni ina gefen ɗakin ɗakin da take gaya ma manzo ƙorafinta da kukan ta aisha ta ce ni ina gefe a wannan lokacin wa hula ya fa alayya ba'du kalamiha amma abin da take gaya ma manzo wani sashen zancen nata ni na ɓuyan man ban ganewa kamar tana ɗan raɗa masa ne kaji kaji kaji abin da miji na yi man aisha tana gefe wata ji wani zancen wani kuma ba za ta ji shi ba tana nan a wurin kenan ta ce fa anzala Allah ya saukar da fadin sa qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u kuma. inna Allah sami'un basir Allah ya saukar da wannan aya yace laqad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha haqiqa Allah ya ji zancan wannan da take ja in ja da kai game da mijinta take kawo ƙara ya mata kaza ya mata kaza to Allah ya ji ta wata shtaki ilallah tana kai ƙaranta zuwa ga Allah wallahu ya sama tahawura kuma kuma Allah ya ji tattaunawa da kuke kai manzo da ita duk ya ji wannan tattaunawa inna Allah sami'un basirun Allah shine mai ji kuma mai gani kaga shi yasa Aisha ta ce wato subhanallazi wasi'a sam'uhul aswat tsarki ya tabbata ga wanda jin sai kewaye sautuka gaba ɗaya ita ga ta a ɗakin kusa tana faɗi wani magana ta ji wata bata ji ba amma Allah yana bisa sa ya daidaita irin daidaitan da ya wato ya cancanta gare shi shi ya ji ya saukar da a yake gama manzo na ji abin kuke tattauna da wannan matar kuma aka sauka mata da hukunci mijinta ya mata zihari zihari shine ka ce ma matarka ke bayan ki kamar bayan mahaifiyata ce me yake nufi zai hau bayan mahaifiyarsa zai kwanta da mahaifiyarsa to kamar in ya kwatanta ta to shi kenan ta haramta a gare shi to sai aka saukar da hukunci ita a lokacin ya mata wannan gashi ta hayayyafan mai da 'ya'ya ta girma in ya zama saki ne ta tafiwa zai aure ta shi ne take kuka kuma 'ya'yanta za ta ban mawa ta kawo wurin manzo tana gaya mai kuma hukunci bai sauka ba na biyar ce ki zai ki yi haƙuri ya aka iya ba sai kawai ga, ga hukunci ya zo a je ka karanta cikin da mujadala za ka ji bayani ɗan uwa sabin da muke so nan mu fahimta shine yadda Allah maɗaukaki yake da wannan sifa tashi ta me wato ji ba inda za ka shiga ka ɓoye ko yanzu mai ke damun shugabanni ne saboda abin da ake ba sa ji sai an je an gaya masu kuma in ana yin ba sa gani sai abin da ke gabansu ko ba abin da ke damun su kinan ba yasa sai a yi 'yan sanda sai a yi sojoji sai a gss a yi ss a yi waye a yi waye diddai wanda za su tattaro bayanai a kai ma shugabanni a gane wanda ya ba daidai da wanda bai ba daidai shi ko Allah fa masani kinan sannan mai ji to shine sawa'un minkum man asara al-qawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar duka Allah madaukaki shi yana ainihin ji duk abin da kuke ɓoyewa da wanda kuka bayyana Allah yake da abin da ka je kai cikin ungulmin dare cikin duhu inda ba a ganin ka saboda duhu ko kuma ba kowa saboda dare ne mun san dare yadda yake shi yasa mugu yana san dare to da ma wanda ka yi arara da rana duka Allah yana gani yana ji kuma yana da iko a kanka wannan qur'ani ana gaya mana ne ba kawai ka ji ka gyada kai ba ana so ka hango mai siffar shine Allah idan kana da wannan ilimin kinan ba inda zaka je ka saba ma Allah eh wai ka tafi ka shiga wani lungu ka shiga wani sako ka ce wani gida ka shiga a'a sai cikin dare za a fita ko ina Allah na ganin ka mai wannan siffar in ka san shi kana jin tsoronsa za ka yi Allah ba za ka yi ba wannan shi ake so shiga cikin zuciyarmu Allah ya ce lahu mu'aqibatun ne bayni yadayhi shi mutum kenan yana da mu'aqibatun masu bibiyan sa kenan ana cewa ko ka ce masu gadin sa wanda suke gaba gare shi da baya gare shi ya fazunahu min amrillah suna kiyaye shi da umarnin Allah wannan aya ita ma ana so a nuna mana mai wani wato hukunci na ubangiji subhanahu Ka ga Allah maɗaukaki shine wato ainihin wanda ya sa mala'iku tare da mu mala'ikun ka ɗauka da masu rubutu duk abin da kake da kuma mu'aqibatu su ne wanda suke ta'aqqubi suke canjin duti kullum mala'iku biyu da za su kula da kai su ne da kai daga sallar asuba wanda kai sallah da su za su ainihin wanda ka kwana da su za a yi sallah asuba da su wanda kuma za ka wuni su za a zo a yi sallah asuba da su sannan suke exchanging na duti a daidai wannan lokaci sadda ake samun wannan canjin duti kamar yadda hadisi ya nuna shi ya sa in suka koma ubangiji sai tambaye su tare da ya san halin da kake ciki amma sai tambaya ya kuka baro bawa na sai su ce ai mun baro shi yana sallah haka su ma ne yanzu sallar la'asar wanda za ka kwana da su yanzu ake a canjin duki su ma wanda ka zo in an sallar jam'i da kai wanda za ka kwana da su su kuma sun zo su wanda suka wani da kai su ma su koma ga ubangiji da tambaye su ka baro bawa na sai mun baro shi yana sallah Daga ana sallar kinan cikin jama'a to in ba a yi hukuma ya za su ba da labari da asuba ana sallah kai kana ta share bacci ka je ka sa waya a ka karfe ɗaya karfe biyu kana ta cakin sannan ka kwanta bacci ya share ka har sallah asuba an gama za su koma za a tambaye su hauka baro bawa na mun baro shi yana ne kaga shaida da za su yi maka kenan saboda haka waɗannan mala'iku su ne suke gaba gare ka kuma suke kiyaye ka malamai suka ce kiyayewa a nan daga abubuwa da na haɗira da can wato rufe ka da sababin kiyayewa Allah sannan da kiyayewa sai Allah ya tsari sai kuma gaba da muka ja ayar cewa fa abinda Allah kuma ya ya sami ka ba mai iya tsarewa abinda kadara ta Allah ta hau kanka sai su janye shikenan abin sai ya faru so nawa za ka ga wani haɗarin gashi nan kai ma ka rasa wayya kai ma ka kubuta yaro ya sulmiyo daga saman bishiya amma sai kare ya tashi ya yi tafiya shi ba karya ba komai gaggafa irin tarafi din na aje a auka a tashi a tsallake ba komai haka abubuwa na haɗari da yawa to saboda mai bawa yana da mu'aqibatun min bayni dai wa min khalifihi na min amrillah wanda suke kiyaye shi daga wato ainihin umarni na ubangiji da suke samu sai Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma wani wata gaba ce ta karatun lallai Allah baya canza ma wasu mutane halin da suke ciki na ni'ima da jin daɗi da kwanciyar hankali hatta yi rayu ma bi anfusihim har sai in su sun canza da kansu hali suke da cikin biyayya ga Allah da bin dokokin Allah da bin shari'ar Allah za ka zo aka aje shari'a aka ɗauki dokoki na wasu sakin layi na kaza sakin layi na kaza cikin baka an aka saki layi shikenan Allah sai ya bakku da dabarun ku Ku kasa tsara komai tsaro ya gagara Kwanciya hankali ta gagara abubuwa na rayuwa su shugabannin suna fama kuma kuna fama ka je ka ji shugabanni irin halin ciki ba jin daɗi suke ba kullum cikin tashin hankali suke kuma talakawan cikin tashin hankali to da ku in kuna cikin bin dokokin Allah da kiyaye sai Allah ya ba ku aminci kai yanzu kana jin akwai ɗan sanda da sojan da za a sa iya kare yawan najeriya faɗinta birni da ƙauye dazuzzukanta da inda ba da duk ina ina ina ina gwamnati za ta yi ɗauka to sai allah shine zai kiyaye kuka bi dokokin allah yan sanda yan kaɗan sai allah ya sa ma mutane jin tsoronsu kuma sai ya kana hannunsu ma ba za su yi abin da za su yi ba to shine wannan ayatun da ke tabbatar mana in kun ga wani abu na canji abubuwa sun ki daɗi to kuma ku dawo ku duba ya kuke ci yanzu ka duba shekara ashirin talatin a baya zuwa yau ka dubi janibin tarbiyya ta yara za ka ga shekara talatin a baya mutum ɗaya zai bada umarni kuma a yi ku bakka za ku bari amma yanzu yara a layi ba wanda ya sai hana su kwallo a kan layi mata tsofaffi na wuce su jefe su yara su jefe su kowa ba wanda ya sai in kai masu magana in ba sa su zage ka da akwai wannan to abu ya lalace to dan ya kuma za a ji daɗi shi yasa in kun ga al'amari ya canza to ku ne kuka canza sai a koma a gyara yanzu shari'a da muke ta magana ta ubangiji a ɗan gwada ta mana ko tenuwa ta wani shugaban ƙasa a ce a bari a yi shari'a ta shekara hudu ƙur'ani ya zama shine constitution ko dokoki alƙali ka buɗe ƙur'ani ka buɗe hadisi ka buɗe magana magabata ka yanke hukunci fataye a datse masa hannu shi kenan ba ni magana jiya ta tsare shi na cin abincin mutane a kurkuku ko yana sai da miyagun kwayoyi wanda suke halaka mutane a kashe shi kawai a raba shi da duniya ba a a aje shi kurkuku ba ita ce shari'a Allah eh ko ba haka aka ce ba wanda suke tafiya ban ƙasa suna ɓata al'umma hukuncin su kisa ne eh hukuncin su Allah ko abin nan ko suke tafiya ya tsauna fil ardi fasada. Zai hukuncin su an yuqattalu aw yusallabu aw yunfu min a kakkashe su haka Allah ce ba ma wato yi yuqattalu a kakkashe su mana ko kuma a tsire su ko a san inda za a kora su inda za su tafi zauna ba mutane to amma yau haka ake sai dai a kama su a ji a tsare sai su daɗa koyo wani ta'addancin a can kurkuku ana cewa gidan gyara hali ko duk irin duk shari'a Allah ne a gwada shari'a ka ga yadda Allah zai samar da zaman lafiya mai cusa tsoro cikin mutane sannan ya sauka da rahamarsa riban nan a daina bankunan nan a daina su mana na riba a dawo duk su zama bankuna yadda musulunci ya ce a yi ciniki a yi bashi a yi waye a gwada shekara hudu zuwa takwas a gani sai kuma a gwada da shekarun baya da ba a shari'a sai a ga wane ne suka bi amma za a yi to Allah ke shine nan ake gaya mana wato ainihin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai Allah ya ce wa iza arada Allah bi qaumin su'an fala maraddala idan Allah ya nufi wasu mutane da azabarsa to fa ba wanda ya isa mai da ita su ma wancan mala'ikun da ake sa su gadin ka su ma sai su kauce Allah ya riga ya kaddara abin su ya faru shi yasa ake addu'a addu'a take da muhimmanci abinda Allah ya kaddara babba sai zo ɗan karami tunda kaddarar ta riga sai ta faru nan kuma addu'a za ta aikin ta sai a rage ma abin karfi a rage masa fawa an gane da kyau to shi yasa a shakki nan kun ga sadda ka ga abu ya auku a gare ka mara kyau mara daɗi to kaka koma kai ta abin nan Allah ne ya kaddara shi ba wanda ya sai mai da shi ya hana eh wayanka da dabararka da wasu masu baka kariya duk ba za su iya ba na zahiri da na koye Allah ya ce malahum min dunihi min wali ba su da wani in ba Allah ba majibinci wanda zai jibinci al'amarin su ya hana abin da Allah ya kaddara zai same su ya hana wannan abin ya same su ai an gane da kyau a wancan maganar wato mala'iku da aka ce wato suna kiyaye shi wasu ka ce ko hadda wanda suke rubutu din nan mun san an ce wato kowa yana da wata wato wa inna alaikum la haifizin kiraman katibi ya lamuna ma wato akwai mala'iku akan kuma su rubuta abin da kuke aikatawa mai na alkhairi da kuma na shari wanda yake mala'ikan da yake a dama yana rubuta aikin ka na alkhairi wanda yake a hagu shi kuma yana rubuta ayyukanka wato munana waɗannan dukkan mala'iku da aka sa mana suna cikin abin da ya kamata ka imani da su kaga Allah yana ganin ka yana jin ka da abin da kake faɗi sannan tare da kai kuma akwai mala'iku suna rubuta abin da kake sannan ƙasar da kake abin ma a kanta ita ma tana tana ɗaukar hoto tana tattara bayanai ranar da ita ma za ta shaida a kanka sannan gabanka da kake aikata abin da su su ma gobe kiyama za su shaida waɗannan in ka san su ka kiyaye su dan uwa dan Allah ka je kai laifi akwai ina za ka shiga Allah dai na garin ka mala'iku na nan tare da kai ƙasar da za ka yi ta shaida gaban da suke su ma shaida za su gode Allah ya sa mu gani me Allah ya ce السحاب الثقال ويسبح الوعد بحمده والملائكة يكمل في فصله ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد نعم الله ملوك يتي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا الله شيني وندي wanda yake walƙiya haufan wa tsama'an don ta zama tsoro da kwaɗayi eh in an ce tsoro tsada wanda yake ainihin kamar mutum yana jeji ko yana cikin tafiya da ya ga walƙiya alamar mace ce alama hadari da ruwa kila hadari ne zai gangamu an fara walƙiya to kaga zai ji tsoro kada ruwa ya rike shi a wannan tafiyar ko makiyayi a jeji ko kuma wanda ya shanya yake so ta bushe ka gani Allah ke nuna muku walƙiya don ta zama abin tsoro wato tsoro ga wanda ya shanya ko yake tafiya cewa ga ruwa nan zai zo ya same shi wa tsama'an sannan ta zama abin kwaɗayi shi kuma wanda ya gona shi ya noma ya gyara ruwa ke so ya so ya jikata shi kuma yin gawar me zai shi kuma murna da kwaɗayi zai sha ga hadari nan na gaina yana walƙiya yau gonar mu da muka gyara muka zuba taki za a yi ruwa shi kuma sai daɗi kaga duk abu shine haka Allah ke abin shi sanda wannan ke farin ciki shi kuma wancan kila ba wannan yake ba duk Allah ke wannan a yi ruwa wani ya ji daɗi wani kuma an yi ruwan ya ji babu daɗi to wake maku wannan wake nuna maku walƙiyar shine Allah wayan shi sahaba siqal sannan Allah shine wanda yake haɗo da hadari wanda yake ɗauke da ruwa mai nauyi shine wayin shi as-sahab ashab sahab sune giragizai ana kiransu su asikal lokacin da suka ɗau ruwa gangan ruwa lita Allah kaɗai san adadinta to sannan ake kiransu su sahabu sikal to Allah shine wanda yake tattaro waɗannan giragizan ya haɗa su su haɗu su zama hadari sannan su ɗauki ruwa mai nauyi a cikinsu su tafi su zubar da shi inda Allah ya so duk wannan Allah ke wannan har wa yau wa yusabbihu ar-ra'du hamdihi wal mala'ikatu min sifati har wa yau wato tsawa takan yi tasbihi ga shi ubangiji hamdihi game da gode masa wal mala'ikatu min su kuma mala'iku suna yin tasbihi game da suna ma ubangiji tasbihi kuma suna yi suna masu jin tsoronsa wa yursilu ika, Allah ke aiko da tsawawaki wa yusibu biha man yasha ya sami wanda ya so wanda ya ga dama da tsawar cikin halittunsa wa hum na fillahi su ko kafirai suna ta jayayya suna musu da samuwar Allah da kuma irin ayyukansa da kuma cewa shi za a bauta ma wa huwa shadidul mihal kuma ne mai ƙarfin iko kuma mai ƙarfin dabara mai dabara mai dukkan abin da yake nunawa na sa to ya tattara ga Allah wato sura ce da aka gaya mana tun farko tana karantar da tauhidi in an ce tauhidi abin da zai sa ka san Allah ka san Allah shine Allah kuma ka tsaya ka bauta mashi kadai to dinnan ana so a gaya mana in an ce huwal ladzi ba da bi bane akan magana baya ma'ana Allah shine wanda ya hore walƙiya walƙiya ka ga yadda take walƙawa a inda take hadari ne ɗauke da ruwa amma in ya taso a kankanin sai ka ga haske na walƙiya iko na ubangiji kenan ya fitar da wannan hasken da ke walƙawa a kankanin giragizai kamar yadda wato ibn jarir dabar ya ce to idan ake wannan walƙiyar sai ta zama haufan wa ɗama'an katada ya ce khaufan lil musafirina ya khafu azahu wato wa shi matafiyi in ya ga hadari da walƙiya hadari ya gangamo ana walƙiya to zai zama cikin tsoro saboda abin da yake tsoro ruwan zai sababa mashi na wahala da mashakka da ainihin abubuwa da zai gamu da su matafiyi bai cika son ruwa ya zo masa ba haka nan makiyayi a cikin jeji shi ma bai cika son ruwa ba haka nan wanda ya shanya shi ma bai cika son ruwa ya zo mata ba don so yake abin ya bushe wa tama'an lil muqimi yarju barakatahu wa manfa'atahu ya tsawato wa ya tsama fi rizqillah shi ko mazaunin gida shi yana in ya ga walƙiya sai ta fatan zuwan ruwa da albarkar da wannan ruwan zai zo da shi da amfanin da za a samu da arzikin da Allah zai saukar nan duk arziki yana cikin ruwa daga ruwa Allah ke saukarwa sai kuma ƙasa ta ɗauka sai abinci saura ma'adanai ma duk suna buƙatar ruwa ɗin wannan shi ne ainihin Allah ke gaya mana shi yake yi in ce shi yake yi ana so ne ka gane to akwai mai yi kuma wanda shi ba mai tun da shi yake wannan to ba mai yin wannan daidai da girgije ma ba mai ɗauke da ruwan ba fari tas ba wanda ya sai samar da shi a sama balle haɗa giragizan su haɗu har kuma su ɗau ruwa wanda yake ɗauke da ganguna na Litin ruwan da ba wanda ya san adadin shi sai Allah ba mai yin wannan sai Allah to kaga ƙarshe wa ya kamata ka ji tsoro kuma wa ya kamata ka bauta ma sai aka nuna mana wa yusabbihu ra'adu bi hamdihi wato ra'adu aka ce tsawa tana yin tasbihi game da gode ma ubangiji wasu malamu suke ce ra'adu mala'ika ne shine ra'adu wanda yake kada hadarin ya kada shi inda Allah ke so ya kada shi yasa na aka daka wata tsawar ana ciro sai ka ji me sai ka ji ɗas ruwan ya tsaya ko ba ka ba wani jin da an wata tsawar sai ka ji ruwan kuma ya taho wannan mala'ikan aiki shi kenan ya kada in ya daka tsawar shi kenan ruwan sai inda Allah ke so in ya daka sai ya ɗauke sanda yana yin inda ba a su kenan to wannan haka wasu suka ce suka ce a'a ita tsawo ce da kanta ita ce ra'adu din ita ce take tasbihi ma ubangiji ko haka nan mala'iku ma suna yi da dai gaba can za mu ji cewa ai tasbihin ana fahimta ne ai akwai abubuwan da suke tasbihi amma ba a fahimta tasbihin eh kuma an ce tsawa tana tasbihi ai ba za ka mamaki ba ko domin Allah cewa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi ba wani abu da ke tsakanin samai da ƙasai face yana yin tasbihi ga ubangiji kawai babu shi ko menene mala'iku a sama suna yi sannan a nan ƙasa mu ma muna yi sannan aljanu suna yi to sannan sauran halittu ma suna yin tasbihin sai dai tasbihin ne ya suke yi to ba lallai mu fahimta ba ba lallai mu gane irin yadda suke yi ba an fahimta da kyau eh kaga inuwa tana yin tasbihi tasbihin nata shine yanzu zaka ga yanzu gashi inuwa mun ina ta koma ta koma gabas dan da safe kuma tana yamma wannan jujjuyawa da take tasbihi ne kamar yadda wasu suka zo da wannan kamar da za mu ji a gaba eh tasbihi na halittu da suke ma ubangiji kwari tsuntsaye duwatsu duka suna yin tasbihi sai dai mu ba ma fahimtar tasbihin nasu amma tunda Allah ya ce suna yi sai mu yarda gashi mun ji tsawa nan ƙarara. Allah ya ce tana yin tasbihi sannan mala'iku su ma suna yin tasbihi da masu aikin su kenan ba sa ba saba ma Allah ko yaushe su laye a sunan laha ma marahun wa faluna ma Umaru kullum cikin bauta Allah suke dare da rana ba sa gajiya saboda ba a halicce su da siffa ta gajiyar ba don ba sa ci ba sa sha ba sa gajiya kullum cikin aikin bauta suke yasa an ka bauta ma Allah ɗan uwa ka kai ma in ka da masu yi masa bautar kenan saboda haka mu ma sai mu zama masu tasbihi kuma tasbihin da zai mana amfani ba kana tasbihi kuma waje ɗaya halayyarka da zuciyarka babu kyau ba Allah ka sa mu dace Allah ya ce wa yursulu sawa'iqa Allah shine yake aiko da tsawawaki wa yusibu biha man yasha sai ya sami wanda ya so da su wannan wato ita tsawa ɗin kenan wannan wato an faɗa sababin saukar wannan aya hadisi ne wanda yake wato ingantaccen hadisi malam albani ya inganta shi cewa hadisin anas dan malik dogon hadisi ne zan karanta mana ma'ana cewa manzo sallam ya aika wani mutum daga cikin wato sahabbansa zuwa wani kangararren wato irin mutanen ƙauyen nan kan kangararru wanda ya fanɗare mu ubangiji annabi ya aika wannan sahabin cewa ya tafi kira shi zuwa ga Allah da ya je ya kira shi cewa ka zo ma manzo na kiranka sai ya ce waye manzo man rasulullah wa man la amin zahabin huwa an min fildatin huwa an min nuhasin huwa wai waye manzo ko waye Allah shi Allah din na zinari ne ko na azurfa ko kuma na tagulla ne ƙala ce ce farji ila rasulullah fa akhbiru abin nan na gaya ma tafi ka gaya ma shi manzon da ya aiko kan ka je ka abin nan na gaya ma na ka ka gaya mai saboda haka da ya zo ya gaya ma annabi wannan labarin ya ce wannan mutumin ya taurare ya kangare kaji kaji abin da ya gaya man sai annabi ya sake cewa koma ka koma karo na biyu ka je ka gaya mai abin da na aike ka nan ka kira shi zuwa ga Allah da manzo ya koma ya ce mai ka zo manzo ma na kiranka eh ka zo ka musulunta ya taurare ya kangare ya sake faɗa mai maganar can da ya fai waye Allah waye manzo shi Allah na zinari ne ko na azurfa ko na tagulla kuma ka je ka gaya ma wanda ya aiko ka ya zo ya gaya ma manzo manzo ya sake tura shekaru na uku ta ce tafi ka je ka gaya mai kun gane da kyau ada alaihi zalikal kalam ya sake komawa ya gaya mai manzo yana gaya yana kiranka sai sake maimai da magana karo na uku yana cikin faɗin ta ne fa baina ma huwa wato yukallimuhu yana cikin faɗa mai wannan magana waye manzo waye Allah da game yana cikin yi sai ainihin izba asallahu azza wa jalla sahabatan hiyala ra'sihi nan take sai Allah ya aiko da wani girgije ta gefen kanshi dan nan ya zo ya tsaya daidai kanshi wannan girgijen fara'adat fawaqa'at min hasa'iqat sai girgijen nan aka sai ya kwaran kwatsama wata tsawa sai ko ta auko a kansa wa zahabat wato ainihin fa faqahat wato fa faqa fa sai ya kwankwatsa wannan tsawar ta faffasa kanshi ta daddasa shi nan take dai tsawa ta kashe shi fa anzalallahu azza wa jalla wa yursilu sawa'iqa fa yusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa shadidul mihal sai Allah ya saukar da wannan aya wato wa yursilu sawa'iqa Allah shi ke aiko da waki. wa yusibu biha man yasha ya sami wanda ya wanda ya ga dama da wannan tsawar wato daga cikin halittunsa wahum yujadiluna alhalin su suna jayayya fillahi game da Allah samuwarsa shi tambaya ke waye ma Allah din na me kaza kaza to yana cin wannan musun da jayayya da Allah din Allah ya aiko da wannan shi yasa sai aka ce wa huwa shadidul lihal shi Allah mai tsananin karfin kamu mai tsananin damƙani duk wanda ya gare masa to ba zai faga gare shi ba wannan malaman suka ce wannan shine sababin saukar ita wannan aya sakamakon wannan kangara da shi wannan kangararen ya nuna shi ya har yau har gobe a ji tsoron Allah a daina kangare mashi shi ya sa can wata aya Allah ke gaya mana a cikin suratun namli cewa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa wa a ajma'in wato ka duba mana wa makaru makaran suka yi ƙulla makirci makirci wa makarna makaran kuma muka mayar da makircin nan nasu Allah yana mai da makirci mai makirci kaga karo na uku aka ɗaga mai ƙafa karo na farko ya faɗi abin da ya faɗi aka ƙyale shi karo na biyu ya sake aka ƙyale shi karo na uku duk ana ɗaga masa ƙafa haka yake har yau har gobe mai laifi in yi laifi a kira shi a mai nasiha a ja mashi kunni a mai gargaɗi in ya sake a sake mashi gargaɗi in ya sake to ba fa magana kuma kyalewa sai a zartar da hukuncin Allah sai a kai shi ga kotu kuma kotun ce mai hukunci ba wani magana cewa afuwa kun gane da kyau to haka Allah yake mai da makircin masu makirci wahum la yashkuruna ta inda ba sa ji yana ta musu da wanda yake ma'aikin manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fanzur kaifa kana akibatu makrihim ku duba ku ga ya karshen makircin su yake anna dammarnahu ya muka dammara su muka ragargaza su wa qaumahum ajma'in da mutanen su gaba daya adawa samudawa mutanen annabi nuhu gaba daya aka dammare su aka ragargaza su na sha gaya mana cewa mu Allah yana ɗaga mana ƙafa arzikin manzo sallallahu alaihi wasallam kowa zai yadda zai yi sai kuma gobe kiyama kowa ya ga ya aikata Allah ka tsare mu me Allah ya ce hmm. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ وقاه وما هو ببالغ نعم wa ma الكافرين إلا في fi نعم na'am Allah تيتي yace lahu الحق كرا kira na gaskiya da da'awa ta gaskiya lahu gare shi take wato Allah zuwa ga tauhidi kake kira domin shi ne abin da yake na gaskiya kadai ta Allah da bauta kenan lahu da'awatul haq wallazina yad'una min dunihi waɗannan da suke kira min dunihi koma bayan shi Allah ake kiransu a matsayin ababen bauta la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su amsa masu da komai ba illa ka ba su dikafaihi ma sai kamar wanda yake shimfiɗa tafukansa ya miƙa ga ruwa cewa liyablu wannan ruwan ya iso bakinsa wama huwa bi balighi ai ruwan ba zai taba iso bakinsa ba wa ma du'a'ul kafirin illa fi zalal kiran kafirai da abin da suke kira suna bauta ma ba shi cikin komai sai cikin bata wannan aya akwai darasi mai yawa a cikinta Allah yana misali kullum yadda hankali zai kama yadda za ka gane yadda in wanda zai halaka zai halaka ne ala bayyana ba ya ka ce wai baka gane wai ƙur'ani baka fahimce shi ba misalai ƙarara ake yi ku dubi ayan nan abin da Allah ce lahu da'awatul haq eh wato alim da bi dalil yace da'awatul haq shine qala at-tauhid ga Allah wato da'awa ta gaskiya ta kika kira abota ma Allah shi kadai dan shi kadai ya cancanci bauta duk ayan da muka karanto na bayan da suke tafata mana kenan ya yi mai ya katse duk duwatsu koguna tekuna waye diga wanda duk za ka ɗaga ka ce a bauta mai mala'ika ne aljani ne mutum ne shehi ne a balle ko dutse ko wani duk waɗannan abubuwan ba su iya halitta komai ba ka kaga wanda ya wannan ne lahuda a watan haq shi ya cancanta a kira cewa a bauta masa duk wani wanda za ka yi ta kwaya ya can abauta mai wahalar banza kake dan bai cancanta ba sai aka ce wato ainihin wallazina ya da'una min duni wannan da suke kira suna bauta musu min dunihi ba shi Allah ba la yastajibuna lahu bi shay ba za su amsa musu da komai ba ba za su amsa musu ba sai ake maka misali karara sai aka ce illa ka ba su kafaihi sai kamar wanda yake shimfiɗa hannunsa ga ruwa a cikin rijiya ka zo kana so za ka sha ba guga sai ka miƙa hannun naka ruwa yana can cikin rijiya wai kana so ruwan ya taso ya zo cikin tafukanka sannan ka ɗaga ka kai bakinka ne Allah ya ce wato liyab fa wai dan ruwan ya zo bakinsa ka miƙa hannu sai Allah ya ce wa ma huwa bi ai ruwan ba zai zo ba za ka shekara ɗari kana nan zaune gindin rijiya kana ta miƙa ruwa ba ka bi ƙa'idar fito da ruwa ya zo bakinka ba ka je ka nemo guga ka ɗaura igiya ka zira ka jawo sannan ka kai bakinka ba ka bi wannan ba a'a wata hanya ka bi daban ta miƙa hannu kawai ko da haka za ka sha ruwa to za ko ka sha ruwa ku duba kare ya zo yana lallage tun da shi bai da yadda zai dabara ya ɗaura ma guga igiya ya jawo ruwa amma ya rika nuna akwai ruwa don a zo a jawo masa ya zo yana kewa rijiyar yana lallage wata ta gani ta zo ta sa takalmi irin hufi ɗin nan ta ƙaura ta jawo ruwan ta ba bashi yana shaye-shaye ƙoshi aka ce an gafarta masa sababin haka ga kare ma ya san shi ba zai iya ruwan ba zai zo bakin shi ba a yana yi ne don a gani a zo ko sosai kuma kai kawai don rashin hankali sai ka je ka miƙa hannunka malijiya ruwa taho zan sha to haka aka ce wanda suke bauta ma wani ba Allah ba wanda suke kiran wani ya biya musu bukata ba Allah ba to kamar mai neman ya sha ruwa ne da hannunsa a rijiya ba da guga ba ruwan ba zai taɓa shan shi ba to haka suma ba za su taɓa biya musu bukata ba ka je ka kira wani na cikin kabari ya wane man kaza bayan wanan nan ya mutu saboda shi gajiyayye ne wanda za a kira biya bukata a jingina masa mutuwa a je a binne shi a makabarta ai wanda ka ga an kai shi makabarta an binne gajiyayye ne kasashe ne shi wanda ake roƙo shine alhayyu alƙayyumu ko wanda shi ke shi duk yana jin kowa da kwa shi ne Allah shi ake roko to don me yasa zaka je gaban kabari an shafe shi an kawo fararen duwatsu an zuba mai ko mai wata rela ka zo ka sa shi gaba kana yawa na yawa wane bai jinka ka kira wanda ya halicci wani ya halicce ka duk inda kake ka kira shi Allah yana jinka amma ka je kana kiran wani wallahi ba zai taba iya biya maka bukata ka ba dan bai ma ji ta ba bai ma san ka kira shi ba kai shi yake da bukata a wurin ka dan shi yake so ka roƙa masa Allah gafara to yau har yanzu a cikin wannan al'umman akwai wanda suke kiran wani ba Allah ba a nan wurin wanga jam'i aka yi a dunkula aka faɗi aka ce wani ne da una min dunihi wanda suke kiran waninsa wanda za shi sa gunki gaba yana kira gunki na dutse ne a'a na katako ne ko na me da wanda za shi sa aljani yana kira da wanda za shi sa ya ce wani mala'ika yake kira ko da wanda za shi sa annabi ya ce wani annabi yake kira ko wani wali ko wani shehi dukkan waɗannan ba za su ji Allah ya ce la su ji buna lahun da ba za su amsa mai da komai ba dan ba su ji shi ba eh babu kana kiran wanda ba zai biya maka bukata bane addu'a ibada ce ita ko ibada ana yin ta ne gawa ga Allah shi kadai addu'a'u wal ibada addu'a ita ce ibada sallar da kake duk addu'a ce shi yasa sunanta ibada haka nan ɗaga hannu da za ka yi amma ka je ka sa wani gaba kana kira ya ƴan uwa in an ce ana kiran sai su ce ai ba komai suke masu ba ma na abu da abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa mu ba fa bauta masu muke ba abinda muke masu muna masu ne don su kusantar da mu ga Allah kusancin daraja mu ba mu da matsayi mu ba tsarkakakku bane su tsarkakku yasa muke masu to bautar eh, ba ka girmama annabawa ka girmama mala'iku ka girmama malamai shehu, ne waliye duka girmama su amma magana bauta Allah kaɗai ake ma eh sannan magana neman wani ya maka wani abu za ka nemi abin da zai iya maka ah, malam taimaka man da dubu ɗari zai yi kasuwanci miliyan ɗari waye kaza taimaka man jari na ya kare kasuwa ta tsaya duk wannan zai iya kuma zai iya ba zai iya amma ka je ka ce ba ni da haihuwa ba ni haihuwa ‘yan ba ni da lafiya ba ni lafiya jari na ya kare ya na cikin kabari yi man kaza duk wannan kuskure gaba ɗaya wannan ayar ta rushe wannan abin kowaye ne Allah kaɗai ka mahalicin wanda kake roƙon su za ka yi in ko ba haka ba ga abin da aka ce kana kiran su ba za su amsa maka kiran ba sai kamar wanda ya mika hannunsa ga ruwa na rijiya ne ko na ina ne yana so kawai ruwan ya taso ya zo hannunsa daga hannun kuma ya kai bakinsa to Allah ya kore ya ce ruwan ba zai zo bakin nasa ba eh kuma wa ma da kafirin illa shi zalal masu wannan an kira su kafirai domin addu'a ana tsantsanta ta ne ga Allah Allah kada ake roƙo ba a roƙon kowa sai Allah yayin da ka je ka kira wani ba Allah ba to ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani wannan kuma ba zai maka amfani ba shi yasa wani mawaƙi yake cewa wai a cikin waka shi wai yana yana yaban wata ce kuma shi yana son ta ita kuma ba ta son shi shine yake ce mata fa asbatu mimma kana baini wa bainaha wa bainaha min alwudd mithlu alqabid alma'i bil yad yace ni na waye gari tsakani na da ita wannan da nake so din nan gashi ina son ta amma kuma yanzu na waye gari tsakani na da ita kamar wanda yake ɗebo ruwan canne da hannunsa ya ce zai kai bakinsa ruwan na can cikin rijiya shi kuma yana waje me yake zai nuna ta yi nesa da shi ba yadda ya iya sai dai ya ta soya shi ta banza da wufi ba zai same ta ba to haka wanda ji yake wallahi wahala kake dan uwa ka koma ka tsantsanta bautar ka ga Allah ka tsantsanta ya zama Allah kaɗai kake bauta ma shi kake roƙo shi ne mai bayarwa kuma shi zai ji ka yanzu muka ji ce yana ji duk halin da kake ciki to cikin dare ka tashi ka tsoro shi yana jin ka amma duk wani ba shi ba da za ka ce ka kira shi ma kaza wallahi ba jin ka in yana nan gaban ka yana jin ka wani taimaka man da kaza a'a taimaka man mota ta ta tsaya mu tura ta tashi kama man mu ɗora kaya taimaka man da duk wannan zai yi amma abin da ba mu yi shi sai Allah to kar ka taɓa roƙon ko ba Allah ba in ko ba haka ba da ma za a baka kawai da hasara rashin samun biyan bukata to za a caje ka ne da caji na shirka ka shirkanta Allah wani abu da shi kaɗai ake bauta ma da shi ita ce addu'a ka je ka roƙi wani ya maka abin da ba mai sai sai Allah ne Allah yake na'am wannan caji nake gaya muku dazu Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi aw ɗau'an wa karha wato ga shi Allah ga ubangiji yasjudu man fis samawati wal ardi wanda suke halittun da suke cikin sammai da ƙasa suke masa sujuda ɗau'an wa karhan ko dai bisa zaɓinsu ko kuma bisa kila eh Allah ya ce wa zilaluhum bil wal asal hakanan wa zilaluhum da inuwoyinsu su ma suna yi ma Allah su juda bil guduwi da safe wal asali kuma da maraici kaga ka duba wannan ayar a can mun ji ba komai yana tasbihi ga ubangiji annabi aka ce yana jin wani dutse a makka yana wuce shi na ma Allah tasbihi ko sannan ga tittire na dabino da annabi ke hawaye hudu ba radda wata mata ce ma annabi mun bari da zai hawa ya hudu ba ya kyale shi ba sai gashi na ta kuka mun karanto karatun da kuwa ba yana ta nishi annabi ya je ya dafa shi na ba shi haƙuri ka duba kututturen da biyu to yanzu kai bawa in ka ki bauta wa ka cuta ne wai wa ka cuta duk abin da gashi nan mun ji walillahi yasjudu man fi samawati wal ard hmm? ai an azamatihi wa sultanihi abin ke cikin sammai da ƙasa suna yi ma Allah su jada wajen girmama shi da nuna ikonsa Allah zai kahar kulla shai Allah shine wanda ya rinjaye komai wadana lahu kulla komai ya zama yana ƙasa da Allah wali haza zudu lahu kullu in aw an muminina ya sa kowa da kowa yake sujuda ga Allah bisa wato zaƙi ga su muminai kenan yadda Allah ya ce su yi kuma sun zaɓa su yi sun yarda hakan a matsayin ibada wa karhan minal mushrikina su ko kafirai mushrikai su yi tiran tilas suke kamar ya kenan ya za a ce kafiri ma ya juda, bayan bai da Allah ba malamai suka ce wani suka ce to ya sujudar kafiri take mu dai an san su judar mu shine mu kai goshi kasa mala'iku ma haka wannan duka suna wannan karari ne kwa gani to sauran halittu musamman kafirai su kuma ta yaya za su yi ne malamin suka ce e, akwai abubuwa da Allah ya kallafa mu bayi bisa tsari na rayuwa ko kana so ko ba ka so sai kai sannan ka rayu kamar me kamar cin abinci da ni da kai da su can arnan kenan kowa sai ya ci zai rayu ba wanda zai ce shi yanzu zai ma Allah waye wajen ci ba zai ci ba ko ba zai sha ba ko ba zai zaga ban ɗaki ba ko ba zai bacci ba saboda yana so ya Allah tawaye ba Allah ne yake sa wani abubuwan ba Allah ne ya sa maka yunwa ya sa man ya sa masu yadda kake jin yunwa suna ci to to to si mai yunwa tawaye mana ya ce su yanzu ya Allah mun tawaye ba za mu ci abincinka ba ba za mu sha ruwanka ba kuma ba za mu yi bacci ba ba za mu ba za mu sha ba duk waɗannan abubuwan kaga tilas da kai da su ku bi yi to shine ake kira kaga kai za ka yi ma Allah sujada yadda ya ce ka yi bisa umarni ka sami lada a fita ka nemi abinci ka ci ka sha ka yi bacci ka tashi yadda ya kaddara maka bisa kaddara shi kauniya to shi ma kagiri tilasta ya bi wannan tsari na rayuwa haka wata musiba in ta zo yadda za ta same ka za ta same shi kuna ganewa wani ibtila'i wani wannan tsarin shine bautar da ake nufi ba wani abin halitta face ne ma Allah su juda ma'ana ko dai yadda bisa zaɓi yadda mu Allah ya ce mu yi da mu da aljanu da mu da mala'iku ko kuma bisa tilas su kafirai da suke kibauta mai suka kangare mai dole su bi tsarin rayuwar da ya tsara musu ko za su ɗau wata daban dole su ci su sha dole su zaga ban ɗaki dole kuma su bacci haka yanzu ka ga asuba ka yanka tashi ana kira asuba za ka tafi kai me kai alwala ka ce masallaci ka yi asuwaki ka gyara bakinka kai sallah kai askar garau jikinka shi ko wancan kajiri shi kaga zuwa wajen takwas zai mai dole shi ma ya tashi tilas ya tashi mara shi ta cika dole za shi ya iyaye abin da ta cika ka gani haka kuma zuwa can kila a zaga toilet zuwa can cikin an yi asuwaki an ɗaura ɗan tawuli iya cinya iya nan an fito jiki waje an yi tawo an yi asuwaki a sun yi burushi ko an kuskura baki to daga nan zai ne ya yunwa dole sai ka ga an tinkari abinci kuma an ci abincin dole a fita neman shi wannan tsarin shi ne aka wasafa shi malamai suka ce aka wasafa shi da matsayin bauta matsayin juda hakanan 'yan ba wannan baki da za su wancan shi yasa Allah yake wato su ma suna yin sujuda wa zilaluhum bil guduwi wato bil bukri kenan hakanan inuwoyin su su halittu suna yin sujuda su ma da safe kenan lokacin rana ta hudo za ka ga duk inuwoyi suna nan ta bangaren wato yamma munan wal asar sannan da kuma maraice za ka ga sun juya yanzu kenan inuwoyi sun yi nan to wannan duka an siffanta su a matsayin su ma bauta ce ga Allah domin dole ne su wannan abin da suke yanzu suna nan gobe su an jima su koma can wurin a wata yar Allah ya ce wacce za mu tsaya kanta awalam yarau ila ma khalaq Allahu min shay'in yatafayya'u zilaluhu an al-yamini والشمائل سجدا A cikin cikin أتكن سورة kenan, Allah ke كتاشم wai. ba ku gani ba ne a walam rau. shin ba ku sani ba ba ku gani ba ila ma khalaqa Allahu min shay'in ababen da Allah ya halitta na halittarsa ababen da ya halitta ya tafau wa wato ya tafai tafayya uzilaluhu ka ga inuwoyinsu suna ciruwa suna ainihin me suna ciruwa daga gefe ko suna kewayawa daga ɓangaren dama su koma ɓangaren hagu su jadan? lillahi suna masu juda ga Allah inuwa kan tsayawa kai haka za ka gani in bishiyar gidanka ce haka za ka gani nusar da ce yamma ta dawo gabas wannan Allah ya ce juda ce inuwoyinsu suna yin sujada ani laminu ani shimali sujada lillah wa hum dakhiruna suna masu kankan da kai ga ubangiji to idan duk halittu su ne ma Allah juda to ina gani ga kai kaga min babu aula mu ne ya kamata mu tsaya mu bauta ma Allah mu yi masa sujuda sujuda irin wacce yake so a sallama irin ta manzo kun gane da kyau ma duk wani abu da ka sani na halittu ba a yi masa sujuda karatun mu na ranar da eh sai dai a girmama shi a gaida shi a yi mai abin da ya cancanta amma banda sujuda sujuda ta Allah ce kadai shine mala'iku suke masa mu muke masa aljanu suke masa gashi ma mun ji inuwoyi mana halittu na bishiyoyi da komai masu ne masu juda wannan yana nuna mana girman Allah kenan yana nuna mana shi ya cancanta mu bauta masa shi ya cancanta mu kadaita duk wani abu wanda da muke ganin a bauta mai yanzu mu fahimta bai cancanta ba tunda ba shi da wannan sifofin shine alkhaliqu shine mahalicin mai mahalicin kasai ina ganin za mu tsaya abinda mu karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abinda ne kuskure kuma Allah ya gafarta ربنا آتنا في الدنيا حكم كشف ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار wayan uwa da ke neman addu'a da yawa addu'a ba za mu wato addu'ar mu ita ce kadai ba a duk ko ku nan ba mu san wanda Allah zai karbi addu'ar sa ba yasa haka zo ake addu'a da fatan kowa ya ce amin in Allah ya karba shi kenan ta kuma addu'a ka ce Allah ya karbi mana kaza ka ce amin Allah ya karba shi kenan mun bayyana da kyau saboda haka mai ta addu'a bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana na shari kuma Allah ka canza mana su zuwa ga alkhairi wannan wata alkhairan da ke cikinsa Allah ka haɗa mu da su shari kuma duka a koyaushe Allah ka tsare mu rahama jin kai yantawa duka Allah ka sa muna cikin wanda za a yi ma Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka sa ya zama haske a gare mu Allah ubangiji ka ba mu fahimtar sa da aiki da shi Allah ka shiri zuri'ar mu Allah ka shiri al'umma mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 51. sun duka ka suka yi